A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri namu na darussa da kisoshi wanda ni Mubaraka Adamu Tsafe zan dinga kawo muku a duk bayan kwana biyu a wannan kafa mu mai inganci. To yanzu za mu fara da kissa ta farko. Kissar hassada da illarta. babu shakka hassada na ɗaya daga cikin manyan cututtukan zuciya da rai wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin muninta da illarta a cikin alkur'ani da kisoshi da dama da aka ambata da suke nuni a bisa ilar hassada kamar kissar annabi yusuf da 'yan uwansa da kissar kabilu da habilu 'ya'yayan annabi adamu hakanan a cikin suratul falaki sura ta 113 Allah maɗaukacin sarki yana umurtar annabinsa da neman sharri daga sharrin mahassadi da hassada. Bayanin hassada da illarta ya zo a ruwayoyin ahalal baiti sun yi hani da yinta da nisantar aikata ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya faɗa a cikin wani hadisi ƙudisi. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa annabi Musa ɗan Imran ya ce ya kai ɗan imran kar ka yi hassada ga mutanena daga abin da na zo musu na daga falalata kuma kar ka kai idonka kan wannan abin da na basu ko zuciyarka ta bibiye shi domin duk mai hasada yana fushi ne da ni'imata yana mai ƙoƙarin tara rabon da na yi wa na duk wanda ya zama haka to ba ni ba shi haka nan imam ja'far as-sadiq ya ce hasada tana cinye imani kamar yadda wuta take cinye ƙirar waɗannan ayoyi da ruwayoyi guda biyu suna bayani akan ilar hassada da hatsarinta da ke cikinta hakanan wannan ƙissar tashar magani na daga cikin ƙissoshin da suke nuna ilar hassada da haɗarinta domin hassada ɗaya domin hassadar da ya nuna ga Sheikh Al-Hussein bin Ruh ta kai shi ga halaka da taɓewa. Darussa daga ƙissar Shilmagani bambanci tsakanin hasada da gibda. Akwai bambanci tsakanin hasada da abin da ake kira da gibda a larabci. Domin kuwa ita hasada ita ce mutum ya yi fatan gushewar wata ni'ima ga wani ta yadda ta yanda mahassadi yana fatan alheri ne ga kanshi shi kaɗai ban da wanin shi amma ita gibda ita ce mutum ya yi fatan ya samu wata ni'ima da take wajen wani ba tare da ya yi fatan gushewarta ba wancan ma'abucin ni'imar ba kuma ita sifa ce a bar so da yabo domin ita tana jawo kamala da kaiwa ƙololuwa ga mutum wajen kyawawan ɗabi'u abar so ce ga mutum idan ya zama abin da yake fatan nan abu ne na lahira in kuma ya zama da wani lamari ne na duniya to babu laifi shi ma yin hakan to masu saurare a nan na kawo ƙarshen wannan ƙissa ta farko sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni da ci gaban wannan sabon shiri da muka zo muku da shi duka-duka a nan na zo ƙarshe ni mubaraka adamu tsafi nake cewa bisalam sai mun haɗa a ci gaba